أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد Dukkan godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya bamu iko muke kawo muku wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa insha Allahu a yau ma dai za mu ɗan taɓa tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da Abu Zarri da yamma sai rana ta kusa faɗuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Zarri ya ce ya Abu Zarri shin ka san yadda ranar nan za ta faɗi sai abu zar ya ce allah da manzansa su suka fi sanin inda za ta faɗi sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba faɗuwa take yi ba tana zuwa gaban allah ne ta yi sujjada sai allah ya ce an karɓi ki. sai ta wuce ta bullo ta gabas sai gari ya waye to ana nan ana nan wata rana za ta je gaban allah ta yi sujjada sai Allah ya ce an karɓi sujjadar ki amma ki koma ta inda kika fito yau babu hanya sai ta koma ta fito ta yamma sai gari ya waye al'umma za su wayi gari rana ta fito ta yamma za ta faɗi a gabas to wannan rana rana ce wanda Allah ya rufe karɓar tuba ko da kafiri ne ya kalmata shahada Allah ba zai karɓa ba domin ya rufe littafin kowa da kowa tambaya a nan ita ce shin wannan wace rana ce kuma yaushe ce inna lillahi wa inna ilaihim raji'un ya allah ka ba mu kyakkyawar ƙarshe kuma don allah don san annabi duk wanda ya samu wannan sanarwa kuma ya imani to ya tura ma 'yan uwa domin tunatarwa ce mu yi gaggawa zuwa ga neman gafarar allah ko za mu yi kyakkyawar ƙarshe astaghfirullah wa natubu ilai.